tabbatar da ladaddakin wanda suka kyautata ayyukansu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wanda ya tsoron Allah ya haƙuri Allah baya tozartar da ladaddakin wanda suka kyautata ayyukan nasu sai Allah yake cewa inni la wa amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ayan nan tana nuna maka taqdimu dhakari al-untha ana gabatar da maza akan mata ba kamar da yan boko suke cewa ladies and gentlemen ba gentlemen and ladies duba kwadin Allah mai kuma da kuka ayoyin da na rubu mu samu da gado allahu fi zaka allati lidhakari mithlu hadhihi al tsaye. namiji yana da rabon mata biyu sai aka fara cewa zakar ka duba ayin da kauce a baya walaysa dhakaru zakaru kalkunsa ai namiji bai taba daidai da mace ba ka duba kwadin Allah mai kuma da kuka wa fara gabatar da namiji akan mace ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha sai ka fara gabatar da namiji kafin mace faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha sai ka fara gabatar da namiji akan mace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sai ka fara gabatar da mu'minai maza kafin mata إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات سيكفر كباتن مزا kan mata har zuwa ƙarshen sun fi goma Allah ya fata wa na Allah kathiran maza wa zakirati da mata mana mata suna bunwa kenan to ina ke gabatar da mata kenan sai gurin iskanci wa zani mazinaciya kaga ko mazinaciya wurin zina ba shi wanda zai dinga gabatar da mace da iska ne eh wai ladies and gentlemen na iska ne ke. tunda Allah ya ce azaniyatu wazani diyan da ka kai da turancinka sai ka ce a ah, kai assalamu alaikum wa rahmatullah gentlemen and ladies to amma ka ce ladies ladies and gentlemen ka iskanci wazani maznati maznaci ya mace da maznaci anan sai ka sai ka fara gabatar da wa kenan mace a gurin me to ga ba kana amfani da irin wannan language language din mazina ta kake amfani da shi Allah ya ce to don nan kenan mu dinga gabatar da maza akan mata ar-rijalu allati qawwamuna 'ala an-nisaa maza su ne sayayyu akan mata to anan ma Allah ya bamu wannan ka'idar anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba na tuzantar da dagaddakin ku namiji ne ko mace akwai kaidar kuma seniority ya yi wannan su tabo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma eh, rijalan kathiran sai ce wa nisa duka qur'ani ka bi haka ne zaka samu ana gabatar da maza akan mata sai dai dan guri kadan da za ce mata sai kuma me to in ka duba wannan akwai hikima hijira aka fitar da su daga gidaddajinsu wa uhu fi sabili aka cutar da su saboda ni kaga ran nuna maka ku ikhlasi wa qatalu wa qutilu suka yaki aka yaki min labanin akwai na milk duk abin da ka sani na nono ainihin milk mai daɗi bayan wannan da kananan da muke siya wai na 120 ko 130 wannan an kula shi kwana ɗaya kwana biyu ya yi mai ya lalace ce ainihin ba duk kullum ba dai na sha big milk ma guda uku guda uku kawai ya lalace to su na masu imani kamar guda nawa tin guda nawa suke sha kenan مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن أنهار من لبن قرب متيك من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين akwai ainihin korama ta giya amma mai daɗi ne ga masu sha amma ba in baka sha ta duniya ba insha Allah za ka sha in ka sha ta duniya kuma ka ma kanka ci ka sallah ce yanzu to wannan sai mu ce Allah ya sa mu zama yan giyan lahira a nan garin an yi sakaci har akwai gida da ake sai da giya kusa kusa sakaci ne babba sai ka samu mutanen ƙauye sun shigo kawai su shan giya suna ta bugu Allah ya sani to ina al'amru bil ma'ruf ina annahi anil munkar wala hira duk wanda ya sha giyan duniya baya da wanda muke kira ga mashaya wanda suke shan giya duk da cewa mafi yawanci su aikin su can bayan gona ne aikin gona gona gona gona daga ina gona ina za ka je gona mai kake nema gona duk aikin shi kawai gona gona gona gona gona gona to shi nan wannan irin bawan ya ji tsoron Allah ya daina shan giya in kun ya ci gaba shi nan mudminu khamrin la yadkhulul janna wanne da goma yana shan giya ba shi ba aljanna Allah ke to kaga akwai korama ta giya sannan kuma akwai korama ta ainihin ta ta ce zuma to Allah ce da kaffiran na annum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ce thawab tambaya ta farko take cewa menene tawassuli menene tawassuli tawassuli shine in kana so ka roki Allah to sai ka ce ya Allah ina roƙonka dan kai ne Allah dan kai ne Ar-Rahman dan kai ne Ar-Rahim dan kai ne Al-Malik ko dan kai ne Al-Hayy ya Hayy ka kira Allah da sunaye bi rahmatika as-salim sai ka kawo abin da kake nema tawassuli kenan tsanantuwa ka samu tsarin da zai kai ga gurin Allah shine ta hanyar kiran sunayen Allah ta hanyar kiran sifofin Allah ko kuma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana sai ka kama aikin da ka san kayi shi don Allah ka ce ya Allah na yi wannan azumi don kai ya Allah na yi wannan sallah raka a biyu don kai ya Allah na ciyar da wannan miskini don kai ya Allah ka biya mu bukata ta kaza shi ne ta wasu tawassuli ya Allah na bar shan taba don kai ya Allah na bar shan giya don kai ya Allah na tuba na daina zuwa gurin kuka don kai to ya Allah ka biya mun bukata ta kaza wannan shine tawassuli ke kuma babu ne mai girma akwai shekul islam ibn taymiya ya littafi musamman qa'idatul janila fi tawassul wal wasila akwai littafin albani shi ma at-tawassul anwa'u wa ahkamu malamai sun yi littafai musamman akan wannan tawassul takamaimai cewa idan mutum ya yi sabon gida ya kira mutane su zo su sauke mai ƙur'ani amma abin da ya tabbata suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku karanta suratul baqara gidan dajinku domin shi dan yana guduwa daga gidan da yake karanta suratul baqara to sannan kuma addu'an shiga gida bismillahi walakina wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna ko tun lokacin da kai kifi. kai addu'a a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ko lokacin da ka shiga gidan tunda baka san da waye da wasu ke gurin ba akwai mutanen bayyane sannan kuma akwai wanda baka ganin su na koyi ke yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq to insha Allah ba abin da zai cutar da kai a gurin har sai ka bar wannan gidan to wannan shine abin da na sani amma wai a samu mutane su sauke Qur'ani wancan ya karanta izu kaza wancan ya karanta izu kaza to ai Qur'ani bai san waye sauki a cikin yana yi na karanta izo ne wancan izo ne wancan izo ne to waye sauki a cikin da irin wannan karatu za Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu baya yi ne shi wallahi a'lam ina ga farko muke na dan samu karin bayani da kace ci sai tambaya ta karshe yake cewa wata ba shi kamar da wani yake isa a fitar masa da zakka sannan kuma zakkar kowane wata ne za a fitar duku sai dai bayan kowace shekara zakkan kuɗi wani? shi wani albashi biyu ok albashi a yadda al'amarin yake zakka dole sai ta kai nisabi nisabin kuma a yanzu ya kasance naira dubu dari bakwai kamar da yake cin kalanda naira dubu dari bakwai da talatin da shida don kana da wannan kudin ya kai shekara naira dubu dari bakwai da nawa 36,000 sannan da naira 67 gabar shi kawai naira 70 a 736 da talatin naira 67 shi ne ba a ubimila shi ne daidai da dinari ashirin kawai can can lokacin su dinari ashirin kawai dinar ashirin shi ne wannan kudin mai dubu ya zama babu albarka ce kudin Allah ya kwashe mai albarka sai dai ga yawan kudi amma babu albarka kuma wannan shine dirhami ɗari biyu kawai 200 dirhams wai shine yanzu dubu dari na dubu dari bakwai da talatin da shida shekara goma baya hmm, za ka samu misalin zaka nawa ne 10 years back za ka samu wani bai wuce irin 80,000 da lokacin na fitar da zaka irin wannan ana cewa 80,000 zuwa 90,000 ba na ganta wannan lokacin to amma ka ji wani ba shekara goma ko yanzu ka ji wani daga 80,000 wai kudin ya hau dubu ɗari bakwai to kuma da aka tambayi iyayen mu da kakanni 1970s lokacin nisabin zaka nawa ne to lokacin ba a bai wuce a ce bakwai ɗari ɗari kaza ɗari kaza lokacin kudin yana da kima saboda lokacin su sun kasance suna da imani da yawa suna da kunya da yawa suna da gaskiya da yawa amma ba su da karatu da yawa amma mun kuma gashi da karatu da yawa amma kuma Allahu musta'an babu imani da yawa babu kunya da yawa babu gaskiya da yawa a lokacin 1970s din da yake tafiya Makka wai naira 100 naira 100 ba 300 ba wai har ta je ta dawo da kai sai ka ga kamar abin afi mai yanzu dai wannan shine misalin zakka in kudin naka ba wa albashin ko da kake ta karba har zuwa karshen shekara ya zama ya daidai da wannan dubu ɗari bakwai da talatin da shida ba sai in ka samu yanzu dubu ɗari bakwai ne dubu ɗari bakwai ne da talatin da shida har ya zama shekara ta gewayo kudin yana nan kamar yadda yake ka ɓoye a banki ba ka so ka taɓa ko kuma kudin ya kawo to inda ya kai shekara to shi kenan lokacin shi ne sai ka yi divide by 40 duka wannan kudin divide by 40 sai ka cire kashi ɗaya sai ka ba wa miskini ko ka ba wa buki Subhanahu wa bihamdika